dora su bisa adalci Allah ka hana su zalunci ya Allah ka ƙara bulbulo mana arziki mai yawa mai yalwa a kasar nan shugabanninmu Allah ka dora su bisa daidai ka hana su zamewa ya Allah madaukakin sarki ka ɗare mu daga sharrin makiyanmu Allah madaukakin sarki ka zaunar da kasar nan ta mu lafiya Allah ka kwararo mana arziki mai yawa mai yalwa ya Allah ka ta sunan manzon ka ko ina a duniya ya Allah kai kasa da bid'a da yan bid'a Allah ka fahimtar da wannan al'umma addinin ka hakikanin addini subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi harder than I السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وتتركت لعزمتك الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاهل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام الرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من عاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التقدير والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وقراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan masallaci na sunna masallacin trayon a kuma wannan anguwa ta fage a kuma cikin wannan kasitaccen birni na kano da zo mana abdulbasir yake cewa wannan masallaci yana da tarihi babu shakka wannan magana gaskiya ce masallacin trayon masallaci ne na gwagwarmaya shi yasa yanzu ma allah ya ba masallacin liman dan gwagwarmaya shi ne sheik abdulmutalib muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ya ƙara wa mahaifinsa albarka Allah ya ƙara wa zuri'arsa albarka kuma wa'azi ne na jiha wannan ya sa ƙananan hukumomi duka an ambaliya kira da shi shugaban kungiyar na jihaye fadilatu doktor imam abdullah sale albakisani almaki almadani alkanawi alkanawi ya kira jiha gaba ɗaya ga jiha ta hafsa wanda ya hau kan wannan mimbari shi ya san gidan ɗimbin jama'a da suka taru a wannan wuri gabar da yamma kudu da arewa bayan allah ne sun zo su ji kalmar allah in ka kare taron za ka ɗauka ba mutane ne zalla ba kamar har yan izalin aljanu aljanu da to addu'a da nake allah ya ƙara wa taron albarka jiya misalin karfe goma sha biyu na dare ina magana da shugaban kungiyar izala ta kasa a sheik imam abdullahi balalau yana can chicago a cikin ƙasar america nake fara masa cewa in allah maɗaukin sarki ya ta zan baro kaduna yau na ƙaraso kano saboda wannan wa'azi da za a yi ya ce to ga munan mu a chicago a najeriya karfe nawa na ce sha biyu na dare ya ce dai kuma ga rana a nan muna kallon da bata faɗi ba to Allah ya kai ka wajen wannan wa'azi ka ce ina gaida babban kwamanda na shugaban izala na jihar Kano Dr. Abdullahi Sale Pakistan da sauran dakaru yan izala yan kusurna ko kuma yake gaisuwar da shugaban kungiya na kasa ya ce a isar da shi ga wannan taro Allah ta'ala ya sa mu dace gaskiyar magana an gama su kuwa sauran zamiya matasan maluma da suka yi mana wa'azi a baya muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi tun daga kan ainihin wato barista rijiyar zafi lauya masanin dokokin kasa wanda ya san sakin layi da karamin kashi cikin baka ya gabatar mana da wa'azi a kan hadarin munafurci da illolinsa da hanyar da za a bi a kauce masa barista muna addu'a Allah ya saka da kai har zuwa malam Abdulbasir Isa Ungor mai kawo wanda kuma ya hauka mimbarin ne ya kawo mana karama ya daga nan ke gaba babu mai kara gani to amma na ce masa muka turo da tsohuwar a kura mai kawo ta ta shi ta sake kawo za a ta mana ta fama da gwagwarmaya ne saboda wani ya zo da yan marfasa yana ta dubu mana bala'in wani sai da zamu sai ya zama a lokacin ba ta bid'a ake ba ba ta shirka ake ba da ƙananan ƙwari da ƙananan matsi a tafi muka rabu da zuwa wata da daga sai zuwa abin da ya gabata mai malfan nan mutum ta shi sai mun fesa masa jantos roƙi taimako Allah mun ba shi takardar sallama ya sai da dare mashi to kaga dan half time da aka samu yanzu kuma sai a dawo a ga cewa to yan ƙananan ƙananan kwari da cikin gida su kuma ya za yi sa wannan yasa akwai bukatar wa'azi kwarai da gaske a cikin garin Kano abin da muke bukata mai girma shugaban izala da jihar Kano kuma babban malamin mu da muke alfahari da shi ba a Najeriya kawai ba Afirka gaba daya a ci gaba da shirya mana wa'azuzzuka a cikin wannan karo kuna so mu towa ta musamman a cikin jihar kan muna so mu shiga kowane dungu da sako duk inda shirka da bid'a suka makale da yadda Allah sai mu ba su takardar salama wannan shine abin da za mu tinkara a wannan jihar shi yasa satin da ya gabata muna kano ga wannan satin ma muna kano da yadda Allah haka za a ci gaba da yi forward ever backward cikin birni kuma sai a kai mana wa'azi a ƙauye can ba a je a gani yake faruwa sai a sake kwana a sake dawowa cikin gari sai a haska sai a sake nausawa yanzu abin da za a ci gaba da yake nan da yadda Allah ban sani ba matasa ko kun shirya ya shirya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to eh, ku saurara ku idan kuna karanta alqur'ani mai girma za ku ga alkur'ani da girma yana ɗauke da misalce-misalce misalai masu yawan gaske saboda yawan misalai da ke cikin alkur'ani mai girma wannan ya jawo maluma da dama sun yi rubuce-rubuce akan amsalin qur'an misalai waɗanda alkur'ani mai girma ya bayar kamar irin su imamu suyuni ya yi rubutu a kai kamar irin alama ibn qayyim jauziya ya yi rubutu a kai irin su shehu malami doktor murad ya yi rubutu a kai da ba masu yawan gaske duka sun yi rubuce-rubuce kan misalai da ke cikin alkur'ani mai girma menene hikima da sa alkur'ani mai girma yake cike da irin waɗannan misalce-misalce da yawa malamai suka ce akwai hikimomi da yawa daga cikin hikimomin wato yan bidiya abin da suka kware a kansa shine ba da misali saboda duk inda malamin bidiya yake bai iya kawo ara bai iya kawo ne sai ya kawo hadisi sai dai gwada muku tsufa da misalin tsiya abin da ya kware a kai shi duk inda wani malamin a yake za ka samu a wajen harkar bada misali a da wasu suke shi yasa za ka ji malami ya sha a ya koshi yana yin izala jahilai ne ba su da ilimin din da dubi ba su da ilimin menene menene ai ba mu gane ba ne ai kamar a samu madubi ga wani a ciki ga wani a waje zahirin da ba ne a samu gyaɗa ƙasan 'ya'ya wajen ganye zahirin da ba ne a samu rakuri wata rage sama wata rage kasa ga shi ne babu wata misalin kana neman rakuri shi ne kamata a kawo to wannan ne da ya sa in birya suka zama sun cika ba da misalai har sai da alƙur'ani ne girma ya yi magana a kansu saboda ƙwarewarsu wajen ba da misalai da misalce-misalce suke batar da al'umma Qur'ani da girma sai ce unzur kaifa darabu lakal amsala unzur kaifa darabu lakal amsala faballu fala yastati'una sabila Allah madaukin sarki yace unzur ka duba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifa darabu lakal amsal yadda waɗannan maƙiya gaskiya maƙiya ƙur'ani maƙiya tauhidi maƙiya aƙida suke buga mata misalai ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka bar nasi suka rike misali Allah ya ce fadallu sai suka bata saboda haka fala la sabila ba sa iya bin hanyar gaskiya me ya jawo ba sa iya bin hanyar gaskiya shine saboda sun rike misalce-misalce sun bar ne sun bar nasi da alkur'ani mai girma amma misalan da suke bayarwa misalan suna taimakawa wajen fatar da al'umma shi yasa Allah ya ce ba za a bar abun a haka ba sai Allah ya ce wala ya tu ka bi masalin illa jina ka bi masalin illa jina bi haqqi wa ahsana tafsira Allah ya ce wala ya tu ka bi masalin babu wani misali da wayannan makiya sunna makiya tauhidi makiya aqida za su zo maka da shi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce illa ina ka bi haqqi face sai mun zo maka da gaskiya wa ahsana tafsira da mafi kyawun fasara saboda haka duk irin misalin da suka bayar to shi kuma Allah madaukin sarki sai ya zo da nasi na alkur'ani mai girma sai ya rubuta wannan misali da kunne na gidan rediyon gotel wanda ke cikin jihar adamawa ya gayyaci wannan tsohon da alkin baban guga a lokacin da aka yi wannan maulidi na bid'a da aka kirkiro daga baya da ana yin maulidin annabi ne nace ƙarya suke ba maulidin annabi suke ba sun fake da annabi ne ku tsaya ku jira ba za a yi shekaru da yawa ba sai kun ga sun tsallake annabi sun dawo maulidin shehudan su zasu kuma sai kun ga sun ba maulidin shehudan nasu muhimmanci fiye da na annabi sun faro da na annabin ne domin su yaudari jama'a ba annabin ne a gaban su ba da annabin ne a gaban su da da suka faro da maulidin annabi saboda matsayin annabi in za su tsallako to sai su maulidin sayyidina abubakar da shi ke da daraja ta biyu bayan annabi muhammad sallallahu in sun gama da na sayyidina abubakar sai su da sayyidina umar in sun gama usman in sun gama aliyu in sun gama abdulhamid bin auf in sun gama sa'id ibn abi waqas in sun gama dalha ibn ubaydillah in sun gama zubair ibn al-awwam sai su yi jerin waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ta gangarowa ai ta gangarowa har kan su ne kurkuru ala isuwa daga gaba babu matsala amma babu hikima daga can sama sai a tsalle sai kuma a dawo na wannan wannan babu gaskiya a cikin harkar san da na faɗi wannan magana a Najeriya ana ganin mun zafafa ana ganin kamar ba haka bane in tambaye ku tsakaninku da Allah yanzu sun dawo ana yin na shehunan ko bai in tambaye ku tsakaninku da Allah da maulidin annabi da na shehun yanzu wanne suka fi ba muhimmanci maulidin annabi ne suke cewa sun tara mutane miliyan uku ko maulidin shehunan su kenan annabi dama an fake ne da shi domin a cin nawa mutane shegantaka ta karkashin kasa shi yasa ya zama yanzu aka dawo na shehunan ake yi kuma posta aka yi ana rabawa a filin maulidi ga shehun nasu an zaga shi a cikin postar السبع هوتان سياسة الموت هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وشي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم انتبهوا لكانكم الله وليلة الأول لألا هو الأول zahiru da ya ce wal akiru wane ne azzahiru da ya ce azzahiru waye albadiru da ya ce albadiru waye bi kulli shay'in alim kenan wannan ilimin waye ilimin Allah ne amma aka ɗauko shi yahudan ana ba su irin wannan siffa daga wajen wannan ne sai yanzu aka ba shi siffa ta cewa shi ma wato kamar yadda Allah madaukin sarki ko ina akwai iliminsa to shi ma ya zama huwa bi kulli shay'in alim da wannan ne sai aka fara ganin shi yana bayyana a jikin bango ya bayyana a jikin katanga ya bayyana a jikin bango ya bayyana a jikin rumbu ya bayyana a ɗakin matan mutane ƙarya nake abinka ya bayyana a ɗakin wa wata mata a zaria ya bayyana a ɗakin wa a gombe ya bayyana a ɗakin wa ya bayyana a ɗakin wa haihuwa Allah ya sauka Allah ya kusan da hiri da shiga ɗakin matata ba kuma a irin wannan maulidi ake hira da ina da wanda ya hira da shi yana nan da ce kore a sanadiyyar hira sai da suka gayyace ni aka hira da ni kuma da ake da shi da wacce ake da ni a babban jihadi domin ya koro mutane daga gidan giya ya dawo da su masallaci ya yi wa'azi ya koro da ya koya musu zikiri ya dan jarida ce to naji sai ce to ana farka mara akwai abin da ya gagara kama hankalin jama'a me ya gagara kama hankalin jama'a ya ce abin da ya kasa hankalin mutane shine darajar da kuka ba salatul fati da kuka ce salatul fatin nan tafi fi alqur'ani ana faɗin wannan sai ya fusata ya ce ai waɗanda ke kokonta wannan jahilai ne sai ce bari in tambaye ka ce misali misali misali misali ya ce bari tambaye ka menene abin mamaki a ciki ya ce wato ai mun ga ƙur'anin nan ba Allah ne ya saukar da shi salatul fatin nan kun ce wani mutum ne Muhammadu Bakari shi ya rubuta shi ya za a yi salatin da wani ya yabi ƙur'anin Allah ya ce to ai jahilci ke nan yin zara ce misali bari tambaye ka misali ya ce wa ya halicci raƙumi ɗan jarida ya ce Allah ya ce wa ya jirgin sama ɗan jarida ya ce bature ya ce da raƙumin Allah da jirgin saman bature wanda ya mutu tsufa da shekaru da iya shege su rinka harkar da su kuma matar su Allah ka gafarta mana wannan ne ne sa idan kana karanta alkur'ani mai girma za ka ga Allah madaukin sarki ya buga mana misali tsakanin tauhidi da shirka ya buga mana misali tsakanin sunna da bidiya ya buga mana misali tsakanin ahalin sunna da dan bidiya ya buga mana misali tsakanin malamin sunna da ɗan bidiya ya buga mana misali tsakanin mai kudin sunna da ɗan bidiya matar sunna da ɗan bidiya Allah yana fara da cikin suratul Ibrahim Allah ce alam tara kaifa baraba Allah masalan kalimatan tayyibatan kashajara شجرة Eşhedü tayyiba yadda Allah madaukin sarki ya buga misalin daddakar kalmar nan wace kalma ce daddada ita ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi sallam kalma da tafi kowace kalma daɗi a duniya tafi kowace kalma zaƙi a duniya tafi kowace kalma ɗanɗano a duniya tafi kowace kalma zaƙi cakwai cakwai ɓaci an faɗe baka ji daɗi ba to ka samu matsala sunan ka shirgegen mushriki ko shirgegen ɗan idan ka ji an faɗe ka kace an tada hankali an faɗe ka ce an ci mutuncin mu an faɗe ta kace an zage mu an ka kace ai da mu ake an mana gugan zana akwai munafurci da bidiya a cikin zuciyarka wa idza zikira Allah wahdahu shuba'at qulubul ladina la yu'minun izala ta shirya wa'azi an da lasu bika an ce to jama'a za mu magana akan tauhidi da aqida sai ce dama mun sani an zo ne domin a zage mu a ce domin ya san mushriki ne ko bai sani ba ya sani wa in za mu kira Allahu ahad idan aka ambaci Allah shi kadai aka ce shi kadai za a bauta ba abokin tarayya ba halar shi da kowa a wajen bauta ishba azar qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa'anda basu imanin lahira ba sai hankalin su ya tashi zuciyarsu ta takura ta su ji abin da ya saura a kawai shine bala'i saboda an ce Allah shi kadai wa idza zikira alladina min dunihi amma da an ambaci wanda ba Allah ba idza hum yastabshiru sai ga suna ta dariya ana murna daga ce to jama'a kun san shi gausi babba ne akwai kukabawu akwai mujabawu akwai asmiya'u akwai autari akwai akwai akwai sai ka ji an ce to yanzu kan an yi abin da ya kamata a yi saboda kullum tambaya muke wai kun Allah nan a ina Allah ya ce ya zaɓe su duk wani da kuka ce ban yaro zaɓaɓɓun Allah ne ina Allah ya ce ya zaɓe su da Allah ya tambaye ku ku bayan Allah idan Allah ya zaɓi mutum shiru yake ko fara yake Allah na ba kana karanta Qur'ani duk wanda Allah ya zaba sai da Allah ya ambace su da sunansu na zaɓi wane na zaɓi wane na zaɓi wane inna Allah hastafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim cikin annabi adam akwai wanda ya sai karyata ibrahim da iyalan gidansa akwai wanda ya sai karyata wa ya ce ya zabe su a ina ya ce ya zabe su aka da makalla kai ba naka ina allah ya ce ya zabe shi kala ya musa in fai tuka ala nasi kala ya musa in fai tuka ala nasi bi risalati mutane wane ne ya ce ya zaɓi annabi musa idan na ce annabi musa sai ne bada labarin da ya shiru ba in qalatil malaikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa ta'ala astafaki واصطفاك على ka kawo ina Allah ya ce ya zaɓe shi a wata sura a wata aya annabi ne ya bada labarin ina hadisi wallahi kana kawo wa karo ba da saukin kawowa kamar ɗan zala da ka ce ƙala Allah ta'ala kana jin aya kafin mu gasa da ka ce ƙala rasulullahi sallallahu rawahul bukhari wa muslim sai mu daga hannu mu ce total submission and total surrender amma ba ka da aya ba ka da hadisi duk iya ku kyautar da sai mu kai ka kasa da jira Allah kalimatar tayyiba wace ce kalimatar tayyiba kalma mai daɗi ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wannan kalma misalin ta kashe jarabin fage kamar da daɗar bishiyar nan wace ce wannan da daɗar bishiya ita ce bishiyar dabino ya bishiyar dabino take asu ha sabitu bishiyar dabino zaka ga jijiyarta ta kama ƙasa ta kafu a cikin ƙasa ta sake sauyoyin da jijiya ta kama ƙasa idan an ce ka tuɓu ko ta kan hannu da bala'i kalmar shahada kai ta shiga cikin zuciyar mutum ta kama ta sake sauya a cikin zuciya ta kama zuciya gangan a ce ana so a tumbuko ta wallahi gara a ce ka zaka ka jara da goron dutse ya kuma ka sauki shi yasa daga ga ahlus sunna yayin gaba ya baya kalmar shahada ce bata zaura a zuciyar shi ba da wata yar guguwa ta zo sai ta nemi raba shi da sunna da an dan girgiza kan wata yar duniya da yake hange zai samu wacce ba ta taka kara ta karya ba a kanta sai ka yana iya yi wa sunnar kafar angulu wannan alama ce ta karma shahada ba ta tafki zuciyarsa ta kama ta ratsa ta ba idan karma shahada ta ratsa zuciyarka ba mai iya raba ka ita ku ya baya ku matasa ku tambayi dattawa ku ji da wace irin gwagwarmaya aka yada wannan sunna a cikin wannan kasar Najeriya akwai waɗanda yanzu haka jini su an yi wa ƙasa bayi da shi suna kabari asusuwan su sun riga sun zama farita a cikin ƙasa saboda me saboda wannan sunnar akwai waɗanda an kwakwale musu ido da ransu sun ce ba za su bar sunnar ba akwai mutumin da ƴaƴan marainan sa aka ɗauka kan dutse ka ɗauko dutse ana kwankwaɗawa sai da aka farfasa su ana kaba sunna yana sunna forward ever ba maganar kwacewa mutane mata da guda ake ba da tsiya-tsiya aka yada sunan wannan karen da kuke gani an yi lokacin da baka saka ɗauko mota da sunan sunna ko da kira'a ko da wani abu da sunna da za ka kana da cikin kirkiro ba an yi wannan lokacin ko ba ba an yi wannan lokacin ko ba ba wani abu ya zama tarihi yanzu kuna jira ko ne za mu ce za mu ɗaura za su fika mai wa'azi a cikin kirkiro wani mutum sharrin na karama wallahi mun ci karama malaman suna ta fita su gaskiya akwai magana da wata magana mu na ce karshen bidiya ya zo a najeriya dalilin da ya sa karshen bidiya ya a najeriya in allah ya yarda wannan najeriya da kuke gani da ba inda bidiya ta yi katutu kamar gidajen sarakuna na ce in Allah ya da duk wani sarki da zai mutu a Najeriya duk bid'a da ake a gidan da garin da ya mutu ta mutu sunna za ta shiga cikin gida shekaru da ya tabbata ko bai tabbata ba manyan sarakunan Najeriya da Allah ya ina kujera da an wani rushe ya sauka yana sauka suna da sun yi kwanta da ya fara da inda alhamdulillah da sunna da ce bai san sunna bai kaunarta idan an zo wajen taron mori dama da ya zo jawabi ba na da mutum ba ka da gari ya zo wajen lafiya kun zaba zai fara ya ce idan kiyama ta tsaya ina gaba gwamna na jin da a baya da matan gwamna da muhammadawa masoya manzo haka za a buɗe aljanna mu wuce ɗan izala maƙiya manzo ba su ba shiga aljanna a nan najeriya ke wannan zargi allah ya masa rasuwa kun san ya faru sabon sarkin da aka yana hawa kan kujerar sai ce na maluman sunna dama an kashe ƙasa ana so a rayata ku zo ni zan ɗauki nauyi aljihu na a shigar lungu da sako a karantar da sunna ta maza Allah nasara ta yi nasara ko wata nasara ba akwai wani sarki a can kusa da su ba mala a shi a jihar katsina yake saboda tsabakin sa ga sunna an kace izala sai yanzu zai yi amai kun san me ya faru ashe suna ta shiga gidan da sani ba sunna ta shiga ba bai sani ba kawai nan nan sai ga uwar gida ba ta saki ta dinka sun bulo da hijabi yana ta kasa sarki yana ganin ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu hijabin yan izala zaki saka hijabi na yan izala ta ce ta saurara mai martaba to ne ne ina zama ya zara ni daga zuwa makaranta ya zara zake ni wayan nan malaman da ku masu wani marmarin su da kuka baki ya san ya faru sai ki hankalin sai da kuka sai da kuka yanzu ina cikin asiri ya ce kai a gidan nan sai ya ali ali ne sarki kira ali ali ali ya a guje ya ce mai martaba mai ke faruwa wai da gaske kai ma ka Ali ya ce haba mai martaba ba wani abu da kai zanen nan ba a karanta Qur'ani da hadisi da aiki da shi acho que a cikin lá.

ubangijinta duk bayan wani lokaci da ya zube ubangijinta ashe idan ka samu akida ka samu la ilaha illallah akwai ma yayin tatuwa da zaka fita akwai yayin tuwa da zaka sha akwai garabasa akwai wani romo da ake samu daga la ilaha illallah kun san daga cikin wannan roman wanda ya fi komai girma shine haɗin kan al'umma yana daga roman da la ilaha illallah take bayarwa za ka same su a dunkule a haɗe a ture a mulmule tsayin tsaya madaurin ki daya yadda ake samu a halin suna duk inda suke a duniya yadda ake samu waɗanda suka fahimci wato ayyukan na shahada suka fahimci aƙida wannan yana daga cikin 'ya'yan itace da suke tsinta daga cikin 'ya'yan itace da suke tsinta za a ga ba su tsoro kowa sai Allah madaukakin sarki daga cikin 'ya'yan itace da suke tsinka Allah zai ba su tsoro Allah zai ba su security daga cikin 'ya'yan itace da ke tsinka Allah zai kunyata abokan gaban su daga cikin yayin itacen da za su tsinka Allah zai sa su zama su ne maɗaukaka ba ran da za su yi ƙasa sai dai su sama da yadda Allah shi ya sa ga sunna kullum sama take ko ƙasa take sama ne a sama take ko ƙasa take da Allah ba nan tambaye ku kun taba ganin ahadi sunnan da ya fice sunna ya gane ta ya koma yana kiwo ya kalle kun taba ganin ahadi sunnan da ya gane sunna ya koma yana salatul fati kun taba ganin ahadi sunnan da ya gane sunna sannan ya koma yana yi wa kabari sujada ba komawa baya yana da gada da ake gane gaskiya in an shiga gaba ake ba baya ake ta ba wanda suka taba dauka ya kuma malamin da yanzu suka dauka kasar nan an ba shi haushi a zala ya ce ya fi karfe kun wani malami a sokoto Allah ya ji kansa ya gafarta masa kusan mai sanar Allah ya ji kansa ya gafarta masa dan daga baya ya sake dawowa da ya dawo gida kafin ya mutu kusan me ya faru aka aka rinka daukar shi ana yawo da shi gari gari wanda aka ce sunna a ce ko idan an yi zanen garin nan da muka taba sa ku kuka sai da kuka mai da uwarku to yanzu mun gane kuskure ne ku duba ku koma zuwa ga Allah idan wanda muka ce sai jaki ne ba mamansa idan wanda muka ce ba an bulunde in an cire su tabe da sauran amfani ne ta maganganu in ya gama ce ina shari'a ta yin zala a kawo taimako a hada masa kuɗi ga mai alkyau da ban gudu yana kallo kuma ka san shi da san kuɗin tsiya ya kura ido ya gana tara wannan ya dai daure da kyar wannan an je wajen wa'azi da Allah zai dawo da shi kenan kun san me ya faru sai samu ta izala sai ya fara magana yana kun ga dari kaga shi ya baka izala yake cewa kun ga dari kaga ka ce kun ga dari kaga ka ce da wani zaka uku kun ga dari kaga ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illallah kahirci ta kawai wuri sai ya tinja tinja aka ce a sauko in gyara sabakon misali da tsohuwa ce karya kake ba ka ya samu zafin wani ya bayyane na ba goma tu wanda ya babi ya mata kenan tu wanda ya bai shirka ya mata kenan ba ka ya tattara muka dawo da mu baya wannan shine alamar kake nuna da ilimi aka gamsar da mu Allah ka gafarta mana wannan yana cikin tuwuti uku laha kullu hilin bi izni rabbiha ألا يكفر ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ألا أنا بقى نسالي قمت علي دونس مين دونس واسلو يا ألا كسام بنا تكيم واسلو واسلو ألا لما قاموا مسالي إذا كما كلمة شركة يا تكي ومثل كلمة كبيرة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة mummuna ƙazamar kalma kuta ka Allah ya ce ka ta mutum ka dusa kamar ƙazamar bishiyar wace ce ƙazamar kalma ita ce duk kalmar da take akwai shirka a ciki duk kalmar da take akwai kafirci a ciki duk wannan ma waƙen da ake yi da sunan bege ana zagin Allah ana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk gaba ɗaya kai categorizing su an da kalimatin kalifa dukkan su kazaman kalmomi ne Allah ka raba mu da masu kalmomi ka raba mu da masu yin da kalmomi amma an fara samun ci gaba an fara samun ne kun san ci gaban da aka fara samu yanzu an fara kamowa ana kaiwa kotu da ba a kaiwa kuma yanzu an fara samun ci gaba kotu tana yin hukunci ko da hukunci ba a yi shi aikata ba amma dai an je kotu kotu ta ce kafirci sai kuma ta ba ta ce mai rana hukuncin wanda ya yi hukuncin za a kashe shi mu ahli suna alhamdulillah wannan nasarar suna ce a duniya ko an kashe shi ko ba a kashe shi ba fatawar da kotu ta bayar ta yi daidai da fatawar da muka bayar shekaru aru aru aka zo ana cewa muna kafurta musulmai to mu iya kafurcin muka saka muka ce arna ne kotu ta ce bayan arna ne a kashe matsi a kayan kotu kenan da mu da kotu waye yanzu ta sai an ci gaba an kai lokacin da za a tabbaka kashi a ƙasa idan ba a tabbaka kashi a ƙasa ba a hukumance to za ku sha mamaki za a ganta a ƙasa da yadda Allah kai ku saurara a Qur'ani mai kuma da rama Allah ya buga mana misalin sunna da bidiya yaya sunna take yaya ne bidiya take je gaskiya suratul ra'd Allah ya ce anzala minas sama'i ma'an فسالت فزالت من بقدرها anzala min as-sama'i ma Allah ya saukar da ruwa daga sama ya saukar da wato kenan sunna ita ma Allah ne saukar da yadda aka saukar da Qur'ani haka aka saukar da ne haka aka saukar da sunna banda bukatar ba ku da lori da zai ya ba ku da dai masu yi wadansu anzala min as-sama'i ma Allah ya saukar da ruwa daga sama da Allah ruwa ya sauka kashe ƙasa yake ko raye ƙasa yake sharri yake jawa ko albarka yake ba duniya to haka sunna take in ta sauka za ta raye ƙasa in ta sauka za ta raye al'umma in ta sauka za ta kawo jama'a kai shine anzala min as-sama'i yayin da ruwa ya sauka ƙasa aka fara da ruwan sama Allah ya ce fasalar auriyatun bi kadariha zaka ga nan batu nan batu ko sai ta ɗago wannan ruwa gwargwadon faɗin lambatu din gwargwadon girmansa babban lambatu ya ɗebo da yawa ƙarami ba ya ɗebo kaɗan shi ne fasalar auri ya tuntu kadari ha sai Allah ce fa ta mala sai ku zama da rabiya wannan ruwa da yake tafiya ba ruwan ne zalla ba saboda akwai da da kace a ƙasa zai kwaso ta ƙasa haka ne za a ruwan ya ɗaibo a cikin lambatu ya ɗaibo nan da fiwa wuta ya ɗaibo tutar rake ya ɗaibo tusu pepa ya ɗaibo takardar tsire ya ɗaibo ya ɗaibo ya ya ya tattara tarkace haka ne shi ne ba a kammala sai mu zama da radiya amma bari tambaye ku dattin a ƙasa yake ko a sama ruwan a ƙasa yake ko a sama kenan ruwa yana ƙasa da kumfa da datti da tarkace suna ina shi ruwan da yake can kasa nan tsaye yake kwanci a hankali amma wannan tarkace da ke sama a kwanci yake akwai hargitsi ko ba hargitsi akwai rikici ko ba rikici akwai bori ko ba bori akwai tada zaune tsaye ko ba tada zaune akwai barazana da haka biliya take da sunna sunna cikin natsuwa za ka gata eh idan ahlus sunna na zikiri a cikin nan ga shi yana kishingide yana shan yana subhanallah walhamdulillah wala ilaha saboda ita sunna ala amma ba sai ya hada da bala'i ko to sai an ka samu dan bid'a shi ba ki yake a'a ai dole hada da bala'i bala'i saboda haka sai ka ana duka kirki yana Allah Allah wuce a kan muhammad sai aka juya a ƙasa zai yi ni na muhammad wani ga kwanciyar wasu ya ce ku juya a kan muhammad kawai sai ƙato ya murmura kan ƙasa sai Allah ya saka taso da wasu maluma allazina hum min tawrat thumma sannan nauyin da aka dora musu na koya wa jama'a addini da gaya wa jama'a gaskiya suka ki suka fi wannan nauyi suka koma suka mai da attaura ta zama abin neman abinci suka mai da attaura abin yin damfara da ita suka cuci al'umma suka ki gaya wa al'umma gaskiya suka bar jama'a cikin kafirci da shirka saboda kansu rasa kashin da suke gurgura Allah ya ce to irin wa'annan malaman a na Yahudawa Allah ya ce to kamar sani eh? kamar sani maza kamar sani himari kamar misalin jaki ne wa mustajaki kamar misalin mustajaki me ya faru da mustajaki ya hamidu asbara aka samu mustajaki aka dora masa mangala aka ɗauko sai bukari aka zuba muslim ga jaki dauke da kamai dan Allah ka zaka ce akara makalla zaka mashi fada jaki da yazo mani kamai zai iya karantar da jama'a zai iya wa'azi zai iya dawa amma babu ne kamar ko akwai aka da mutum ya ya je ma kariyar hajja ga ayoyin shirka ya haddace amma bai san ma'anarsu ba in ya san ma'anarsu ya ki aiki da su amma zai rinka cika maka baki da ce ni hawa bizi ne ko wani hawa bizi ne kuma uba da hafizi ne ƴaƴa na da babba da karami da mace da namiji da yar auta sun hada ta alqur'ani to haka maka da tambaya ga ne ka ce uban ka hafizi ne uban uban ka hafizi ne kamar da ka kai hafizi ne ƴaƴan ka hafizai to me yasa ƴaƴan talakawa ba kamar su ba su karanta qur'ani ba su kuma ƴaƴan talakawa sai karatu ya musu tarbi kace su ta zikiri sai su hauka